daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fotowar da ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan amuna lafiya to abin da za ku ji da yarda allah sun hada da labarun duniya su sharhin bayan labaru daga nan ko muna dauke da shirin nan na kokun san sai kuma mu koyi harshen farisanci lafiya sai da kula sai shirin matasa za kuma ku ji mu da kiɗe-kiɗen iraniyawa sannan kuma shirin nan na tarbiyya da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. an buɗe taron ƙarawa juna sani a kan makamashin nukiliya a karo na 31 a birnin tehran batun zuba hannun jari na wato na a amurka shine babban ajandar ziyarar shugaban kasar zuwa kasashen labaran yankin tekun fasha inawa da dama sun yi shahada a yau talata to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun an buɗe taron ƙarawa juna sani akan makamashin nukiliya na iran a kano 31 a birnin tehran a yau talata ne dai aka buɗe wannan taron na ƙarawa juna sani a birnin mashad wanda shine karo na 31 zai mayar da hankali akan da za a ci moriyar wannan fasaha ta fuskokin zaman lafiya hukumar makamashin nukiliya ta iran ce ta tsara wannan taro na kara wa juna sani wanda ya sami halartar masana a wannan fage wasu batutuwan da za a tattauna a yayin wannan taron da sun kunshi bututun tace sinadarin uranium shi kanshi makamashin da kuma hanyoyin tafiyar da kula da cibiyoyin da ake aikin tace sarrafa makamashin nukiliya a cikinsu. Batun zuba hannun jari a Amurka shine babbar ajandar ziyarar shugaban Donald Trump zuwa kasashen larabawan yankin tekun fasha. A yau talata ne dai shugaban ƙasar ta Amurka ya isa birnin Riyadh na Saudiya domin fara wata ziyarar aiki wacce ita ce ta farko tun da ya sake komawa kan karga mulkin Amurka. Baya ga ƙasar Saudiya shugaban ƙasar ta Amurka zai kuma ziyarci. wasu ƙasashen da suka hada da ƙatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da zumar bunƙasa alaƙa da laraban yankin tekun fasha ta fuskar tattalin arziki kamar yadda majiyar ɓangarorin biyu take ambatawa bugu da ƙari kafafen watsa labarun amurka sun ce a yin wannan ziyarar tashi shugaban ƙasar amurkan zai yi ƙoƙarin samarwa ƙasarsa hannun jarin daga ƙasashen larabawa masu arziki tun a baya dai donald trump ya buƙaci ganin saudiya kaɗai ta ƙara yawan hannun jarinta a cikin amurka da zai kai dala tiriliyan ɗaya kafar watsa labaru ta axios ta ce babu wata ajanda a ziyarar ta donald trump zuwa ƙasashen larabawan da ta wuce kuɗi bugu da ƙari wani jami'i a yankin ƙasashen larabawan na tekun fasha ya faɗa wa kafar watsa labaru ta axios cewa kasuwanci shine babba ajandar ziyarar donald trump yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya yi alkawalin zuba hannun jari na dala amurka biliyan 600 a cikin shekaru hudu masu zuwa hakanan kuma saudiya din za ta sayi makamai na dala amurka biliyan 100 daga amurka ita kuwa ƙasar qatar za ta zuba jarin da ya kai dala biliyan 200 da kuma biliyan 300 kamar yadda za ta sami ko kuma ta sayi jiragen saman kasuwanci da kudinsu zai kai dala amurka biliyan biyu ita kuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi kaulin zuba hannun jari ne na dala tiriliyan ɗaya da huɗu a amurka a cikin shekaru goma masu zuwa a halin yanzu shugaban ƙasar ta amurka ya cire batun ƙulla alaƙa tsakanin saudiya da haramtaccen ƙasar isra'ila daga cikin manufofin ziyarar tashin saboda yakin da ake ci gaba da yi a yankin na gaza to waɗannan labarun dai suna zo muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran falasinawa da dama sun yi shahada a yau talata a daya lokacin da sake buɗe yaƙi a gaza ya cika kwanaki hamsin da bakwai sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suna ci gaba da kai har a kan al'ummar gaza da hakan ya yi sanadiyar shahadar falasɗinawa da dama cibiyar watsa labaru ta falasɗinu ta sanar da cewa sojojin na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai har masu yawa a sassa mabambanta na gaza tun daga watan maris da hakan ya ƙara jefa falasɗinawa cikin wahala bayan yunwa da suke fama da ita da safiyar yau talata sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun baje wasu gidaje da ƙasa a karo na uku a garin khan yunus wani matashi mai suna amid hamdun al-qudra ya yi shahada a unguwar shuja'iya ma wani bafalasɗinan mai suna muhammad mu'in al-jabari ya yi shahada sanadiyar raunin da ya samu a harin baya a unguwar zaitun kuwa sojojin haramtaccen kasar isra'ila sun kai hare-hare har sau takwas a yau talata kaɗai a daren jiya wasu falasina uku ne daga iyalai ɗaya suka yi shahada gwamnatin netanyahu tana yi wa gwamnatin trump na amurka leƙen asiri jaridar nan ta telegram da ake buga a Burtaniya ta ɗauki wani labari da ke cewa gwamnatin Benjamin Netanyahu ta baiwa ƙungiyar leƙen asiri ta waje umarnin bin diddigin abubuwan da gwamnatin Amurka take yi a sarari da ɓoye. Rahoton ya kuma ƙada cewa Netanyahu yana ƙoƙarin fahimtar abubuwan da gwamnatin Donald Trump take yi ne a ɓoye kuma menene manufofinta. Dama a baya tashar talabijin ɗin Fox News ta nakalto tsohon jami'in hukumar leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana cewa donald trump ya janye taimakon da yake baiwa tel aviv har ila yau jami'in na haramtaccen ƙasar isra'ila ya ƙara cewa tel aviv tana cikin kiɗima saboda dalilai da dama da suka hada da wato kasa sanin yadda za ta yi da ƙasar yaman ƙasar amurka dai ta dakatar da kaiwa yaman har-hare bayan da ta cimma yarjejeniya da mahukuntan sana'a to ƙarshen labarin duniyar kenan to ma sauraro yanzu sai ku ga zama domin aji jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru daga shi kuma sai shirin nan na ko kun san abin da zai biyo ba ne mu koyi harshen farisanci lafiya sai da kula shirin matasa kiɗa-kiɗan iraniya da kuma shirin tarbiyya kuma da haka muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. To a sharhin bayan labaran namu na yau za a ji yadda Iran ta dage akan ci gaba da aiwatar da ayyukanta na nukiliya na zaman lafiya. a duk lokacin da tattaunawar da take gudana tsakaninta da amurka ta yi nisa jamhuriyar musulunci ta irin ta dage akan ci gaba da shirin ta na nukiliya na zaman lafiya wanda ta tsaya kai fata cewa hakki ne na ƙasar. shugaban kasar ta iran masu rufe zaskiyan ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ba da matukar mahimmanci a tattaunawar da take yi da amurka domin cimma yarjejeniyar da ta shafi zaman lafiya tare da jaddada aniyar kasar ta ci gaba wajen aiwatar da ayyukanta na nukiliya cikin lumana masu rufe zaciken ya bayyana a ranar lahadi cewa muna tattaunawa da gaske ne saboda muna fatan samun zaman lafiya yayin da ya da cewa kasar ba za ta yi watsi da nasarorin da ta samu a fannin makamashin nukiliya ba musamman a fannin makamashin lumana za mu ci gaba da gudanar da waɗannan ayyuka na lumana da ƙarfi in ji shi yayin taron majalisar ministocin ƙasar Pezeshkian ya fahimci cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ba za ta amince da matakin wargaza dukkanin kayakin da take da su na nukiliya ba. shekaru da dama amurka da ƙawayenta sun yi ta kokarin zargin jamhuriyar musulunci ta iran da kera makamin nukiliya duk kuwa da fatali da wannan batu da iran ke yi na cewa ba ta neman hakan ko kera irin waɗannan makaman ba daidai da mahangarta ta addini hakika amurka da ƙawayenta sun gagaba wa iran jerin takunkumai amurka da gwamnatin isra'ila babbar aminiyar washington sun sha yin barazanar kai hari kan cibiyoyin nukiliyar iran tare da yin kira da alalata cibiyoyin nukiliyar kasar baki daya bukatar da shugaban amurka donald trump ya sake maimaitawa a baya-bayan nan wannan dai na faruwa ne duka cewa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta tabbatar da aniyar jamhuriyar musulunci ta iran kan shirin ta samar da makamashin nukiliya cikin lumana inda bata samu wata hujja ba da ta tabbatar da ikirarin washington da kawayenta ba hukumar ta iaea e ta sanya ayyukan nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran ƙarshen kulawar kowace ƙasa mai ƙarfi wanda hakan ya ba da damar tabbatar da cikakken tabbaci kan waɗannan ayyuka pezeskian ya kuma lura da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta taɓa nema ba kuma ba za ta taɓa neman mallakar makamin nukiliya ba hakanan kuma ya jaddada tsarin addini da na shari'a na al'ummar ƙasar wajen ƙera makaman ƙare dangi inda ya bayar da misali da fatawar da jagoran juhun juhal musulunci ayatollah sayyid khamenei wanda ta haramta duk wani yunkuri na hakan shugaban ya ce iran na ci gaba da dagewa wajen gudanar da ayyukan ta na makamashin nukiliya saboda wannan fasahar tana da matukar amfani ga al'ummar kasar ba wai kawai ta fuskar samar da makamashi ba har ma da mahimman fannoni kamar magunguna noma da kare muhalli har ila yau zaman majalisar ministocin ya tattauna batutuwan da suka shafi yankin ciki har da ƙara nanata aniyar iran na inganta zaman lafiya da tsaro a duk faɗin yankin ya nanata matsayin iran na cewa tabbatar da zaman lafiya a yankin yammacin asiya ba tare da tsoma baki daga kasashen waje ba don haka shugaban na iran ya yi kira da a bada haɗin kai a yankin yayin da ya yi tar da gwamnatin isra'ila da ke ƙara ta'azar rashin zaman lafiya a yankin ta hanyar mamayar da take yi ba tare da kakkautawa ba da kuma hararen wuce gona da iri kafin hakan dama ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arrakci ya bayyana cewa iran da amurka sun fahimci juna sosai bayan kammala zagaye na hudu na shawarwari tsakanin iran da amurka da aka gudanar a wannan lahadi 11 ga watan mayu ministan harkokin wajen iran na said abbas arrakti ya yi jawabi ga 'yan jarida game da sakamakon wannan zagayen abbas arrakti ya ce zan iya cewa wannan zagaye ya fi na uku da suka gabata tsanani kuma a bayyane yake mun mai da hankali kan cikakkun bayanai a hakikanin gaskiya a wannan mataki tattaunawar ta zama mai wahala a cewar ramasta arrakti an tattauna kan batutuwa masu amfani kuma bangarorin biyu sun kara fahimtar matsayar juna an kuma warware batutuwa da yawa da ake jayayya a kai kuma an samu kusanci a cewarsa ana iya kwatanta wannan lamarin a matsayin ci gaba a tattaunawar dangane shawarwari zagaye na biyar arakciya ce bangarorin biyu sun amince da gudanar da taro a nan gaba amma ya rage ga ministan harkokin wajen oman ya bayyana rana da kuma wurin da za a yi ta sai dai ministan harkokin wajen na iran ya bayyana matsayar washington a matsayin abin da ke haddasa matsala wannan matsala ce kuma abin takaici ne muna jin bayanai da ke cin karo da juna waɗanda ba sa taimakawa wajen wannan tattaunawar ministan harkokin wajen na iran ya ƙara da cewa mun bayyana ƙarara cewa ba mu yarda da bayanai masu cin karo da juna da kafafen yada labarai suke yi ba ko kaɗan domin za su cutar da tattaunawar game da batutuwan fasaha rakti ya ce a ra'ayoyinmu dole ne a ci gaba da aikin inganta uranium za mu iya yarda da iyaka a kan adadi da mataki ɗage takunkumi kuma yana ɗaya daga cikin gimshikan shawarwarinmu da ƙarshe ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana cewa mun kusanci juna akan batutuwa da ake cece kuce a kai ina fatan za mu ci gaba da samun ci gaba mai kyau a nan gaba iran da amurka dai sun gudanar da tattaunawa har sau guda hudu kawo yanzu amma tattaunawa ce wadda ba ta gaba da gaba ba ta farko ta gudana ne a kasar oman ta biyu a ƙasar italiya ta uku a kasar oman sannan kuma ta hudu a kasar oman oman dai ita ce mai shiga tsakani a wannan tattaunawar kasancewar ta kasa ce da take da kusanci da amurka da ma kasar ta iran ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Talata goma sha uku ga watan mayun shekara ta biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan zalkadin shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru tara da arba'in da shida suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan zalkada na shekara ta biyar bayan hijira ibn fahir babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin falsafa ya rasu a birnin magdaza. a lokacin kurcesa da ya yi balaguro zuwa birnin makka sannan kuma ya je kasar yaman inda ya sami ilimi a wajen malaman zamaninsa na lokacin har ya kai ga matsayi na babban malami a bangaren hadisi salar rubutun ibn fahir ya ginne a kan kyawawan lafuzza masu gaurai da zane-zane sannan kuma yana ɗaya daga cikin mutane da shahara bangaren balaga daga cikin ayyukan da akwai rubuce-rubuce na littafai mafi shaharar cikin sa dai shine littafin nan na jawabul masail masu wurare ko kun san cewa shekaru 179 sa gabata a ranar irin ta yau goma sha uku ga watan mayun shekara ta 1846 yaƙi barke tsakanin amurka da ƙasar mexico kafin wani lokaci dai ƙasar mexico ta samu 'yancin kai daga hannun turawan mulkin mallaka a shekara ta 1821 bayan haka amurkawa da dama sun yi hijira zuwa kasar ta mexico sannan kuma sun taimaka wajen kawo ci gaban kasar wannan ya sanya amurka ta nemi ta sake yi wa kasar wani sabon mulkin mallaka amma al'ummar kasar su haƙi amincewa da kuma miƙa kai bori ya hau daga wani lokaci ne sai amurka ta shelanta yaƙi a kan kasar mexico da sunan kare amurkawa mazauna kasar. a ƙarshen yaƙin wanda ya ɗauki shekara ɗaya da rabi ana gwazawa kasar amurka ta mamaye yankuna da dama na kasar mexico sannan kuma ta mai da su a cikin ƙasar ta yankunan sun hada da jihohin texas california nevada utah da kuma wani sashe na jihar arizona sai kuma jihar new mexico da kuma colorado masu saurari ko kun san cewa shekaru 118 suka gabata a ranar irin ta yau 13 ga watan mayun shekara ta 1907 aka haifi dafin moria fitaccen marubuciya 'yar kasar birtaniya bayan kammala karatun jami'a moria ta tafi kasar faransa inda ta shagaltu da rubuce-rubuce waɗanda suka shafi al'amura na zamantakewa da kuma jama'a a cikin sashe na yankunan turai kamar da kuma take rubutu a bangaren ƙagaggun labarai da tatsuniyoyi masu tasiri wajen kyautatawa da kuma taimakawa marasa galihu daga cikin littafin da ta rubuta mafi shahara shine littafin nan na rebecca sai kuma littafin the bats ta rasu shekara ta 1989 masu saurare ko kun san cewa shekaru 272 sa gabata ranar irin ta yau kuma sha ga watan mayan shekara ta 1753 fitaccen masani kuma ɗan siyasa soja ƙasar faransa lazar canot ya rasu canot ya kasance babban masanin kimiyyar lissafi hakanan kuma masani akan dabaru da tsare-tsare na soji yana daga cikin mutanen da suka tsara fasalin yadda za a tafiyar da yunkurin juyin juhali na kasar faransa lokacin da ya nasara bayan juyin juhalin kasar faransa kanot ya rike muhimman mukamai daga ce har da kasancewarsa babban mamba na ma'aikatar kula da tsare-tsare ta fuskar soji a kasar baya ga ayyuka na sojin da kuma siyasa da bangaren kuma kanot ya rubuce-rubuce da dama musamman ma a bangaren kimiyyar lissafi da kuma falsafa ya rasu a shekara ta 1823 masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a ranar irin ta yau bayan dagewar gwagwarmayar al'ummar kasar iran da kuma nasarar juyin juhalin musulunci da kuma kafa jamhuriyar musulunci a kasar ta iran an soke yarjejeniyar capitalization a iran kamar yadda dokar ta da 'yan kasar amurka waɗanda suke zaune a cikin kasar iran suna da cikakkiyar kariya daga shari'a ta yadda idan ɗan kasar amurka ya aikata wani laifi a cikin kasar iran kasar iran ba za ta iya hukunta shi ba kuma babu wata shari'a wadda za ta iya gurfanar da shi sannan kuma wannan zai iya ba da dama amurka idan daga dama ta gurfanar da shi a cikin kasar ta hakanan kuma wannan wani matsayi ne wanda yake nuna cewa iran ba ta da cikakken yanci ta fuskacin shari'a dangane da amurkawa mazauna kasar ta tun bayan kafa wannan doka a ranar 21 ga watan oktoban shekara ta 1964 marigayi imam khomeini jagoran juyin juhalin musulunci ya mayar da martani mai karfi akan wannan doka sannan kuma yayin da yake tona asirin sakamakon wannan yarjejeniya margayi imam kumeni ya yi allah wadai da matakan da sarki ya dauka a wannan lokaci sannan kuma gwamnatin sarki sha ta dauki matakai na tunkarar margayi imam kumeni da kuma kokarin kama shi wanda daga bisani kuma ta tilasta masa yin gudun hijira amma gugurmayar al'ummar kasar iran ta neman yanci ta ci gaba duk da cewa dai marigayi imam khomeini baya cikin kasar sannan kuma mutane sun ci gaba da sauraron maganganunsa a duk inda yake a duniya dangane da makomar kasarsu wanda hakan shine babban mabuɗin nasarar juyin juhalin musulunci da aka samu a ƙasar iran آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkamu da saduwa ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau za shiga cikin darasi na 147 a cikin shirin na yau dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da wata tsohuwar hanya da ta haɗa ƙasar iran da kuma ƙasar sin da wasu ƙasashe da ke cikin turai da kuma yankin asiya wannan hanya dai ana kiranta da hanyar abrisham wato hanyar alhariri kenan wanda ɗaya ce daga cikin hanyoyi da daɗu da suka jima tun kafin tarihi na hijira miladiyya wadda ake lissafa ta ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke cikin kasar iran da sauran yankunan da take ta za a ji tattauna ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id dangane da wannan hanya wadda aka rubuta bayananta a cikin wata jarida ga dai kalmomin da zama amfani da su a cikin shirin kafin zuwa ga tattaunawa su kamar haka. نامه جریده خبری نلاباری جاده هنیا ابریشم الحریری آن نوشته شده است شی الربوتشی او قصد دارد شی یه نده او قصد دارد بازسازی کند shi yana da nufin ya sake ginawa. Bakhshai Wasu ɓangarori. Marzha Iyakoki. Jughrafiyai Na taswirar ƙasa. Man shanidah am. Ni na taɓa jin. چیزهایی Wasu abubuwa. Masir. Hanya. دوباره هر ولا با بازسازی می شود زا اساکی گناسا آن وصل می کرده است شی یا هدا چین سین در واقع حقیقه آن شروع می شده شی یا پارا غرب یما شرق گبس اروپا نهر توره شهر برنی روم برنن روم آن امتداد میافته است شی یازرچی قدمت ددیوه تو میدانی kai ka sani Ce chaqadr gwargwadon yaya In inqadr gwargwadon haka marbut be mai dangantaka da qarnha karnoni qablas kafin qablas milad kafin hijira miladiyya من فکر نمی کردم بنی زتون آن داشته باشد شی یکسن چه نده؟ ارتباط دنگنتکا ملت الامه ملل الامومی مختلف دبن دبن قدیمی تر مپی ما فکر می کردیم مو منازتن دوران باستان لوکچن تاریپین کپین میلادیا ایران قصر ایران ترکیه قصر ترکیه مصر قصر مصر ارتباطات جمعین دنگنتکه تجاری na kasuwanci. Anha dashte and. Su sun kasance suna da. To migui. Kai kana faɗin. Dorost. Daidai. Mas'ale. Mas'ala. Be an ishare shode ast. An yi nuni zuwa ga wancan. آنها می خریدند. su sun kasance suna sayan. Kalaha. Kayayyaki. Anha mi furuhtand. Su sun kasance suna sayarwa. Nam. Suna. Qablan. Kafin. An nabudeh ast. Shi bai kasance ba. Dar morede. Dangane da. Cheesy. wani abu. Man نشنیده am. Ni ban taɓa ji ba. Geografidon. Masanin taswirar ƙasa. Alman. Ƙasar Jamus. Hudud. Kimanin. Sado panja. Ɗari da hamsin. U انتخاب کرده است. Shi ya zaɓi. madalla banda aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id yanzu haka dai suna cikin ɗakin cin abinci na jami'a inda sa'id yake karanta wata jarida da shi da muhammad suna diba wasu labarai da aka rubuta sai muhammad ɗin yake cewa ga yadda ta gudana tattaunawa a cikin harshen farisanci در روزنامه خبری در مورد جاده ابریشم نوشته شده است ایران قصد دارد بخشهایی از جاده ابریشم را در مرزهای جغرافیایی خود بازسازی کند من هم چیزهایی شنیده هم. مسیر جاده ابریشم در ایران دوباره بازسازی می شود. این جاده چین را به ایران وصل می کرده است. درست است؟ در واقع این جاده از چین شروع می شده و تا شرق اروپا یعنی شهر روم امتداد می یافته است. میدانی این جاده چقدر قدمت دارد؟ قدمت آن مربوط به قرنها قبل از میلاد است. فکر نمی کردم این جاده اینقدر قدمت داشته باشد. ارتباط ملل مختلف قدیمی تر از آن است که ما فکر می کردیم. بله، در دوران باستان، چین، ایران، ترکیه، روم و مصر با هم ارتباط تجاری داشتند. درست می گویی، در این روزنامه هم به این مسئله اشاره شده است. مردم ایران ابریشم چینی ها را می خریدند و کالاهای خود را به آنان می فروختند. میدانی نام این جاده قبلا جاده ابریشم نبوده است؟ نه در مورد نام آن چیزی نشنیده ام. در اینجا نوشته که یک جغرافیدان آلمانی حدود 150 سال پیش این نام را برای جاده ابریشم انتخاب کرده است. تو لبند laban da که saurari ga tattaunawa tare da tarjama a cikin harshen hausa در روزنامه خبری در مورد جاده ابریشم نوشته شده است ایران قصد دارد بخشهایی از جاده ابریشم را در مرزهای جغرافیایی خود بازسازی کند. از کن جدیده اروبوتا و نیلا باری دنگنه دا هنگر الحریری ایران تنها دنی پین ساکی گینا و سو بانگرودی نا هنگر الحریری از کن یا کوکنتا نا تصویر من هم چیزهایی شنیده هم مسیر جاده ابریشم در ایران دوباره بازسازی می شود. نیما نتا taɓa واسو wasu abubuwa دنگنه حکن. حکن hanyar الحریری da قصر ایران ایران زا za این جاده چین را به ایران وصل می کرده است. درست است؟ wannan hanya ta haɗa ƙasar ایران da kuma ƙasar Sin haka ne? در واقع این جاده از چین شروع می شده و تا شرق اروپا یعنی شهر روم امتداد می یافته است. حقیقه wannan hanya ta fara ne daga ƙasar Sin har zuwa birnin Rome. میدانی این جاده چقدر قدمت دارد؟ قدمت آن مربوط به قرنها قبل از میلاد است. کسان گرگودن دت دیوار ونان هنیا دت دیوار ونان هنیا نردنگن تکانه دکرنونی کپن هجرا میلادیا فکر نمی کردم این جاده اینقدر قدمت داشته باشد. بنیه زتن چه و ونان هنیا تا دت دی کمرحکبا. ارتباط ملل مختلف قدیمی تر از آن است که ما فکر می کردیم. dangantakar al'ummomi daban-daban ta fi fiye da yadda muka بله در دوران باستان چین، ایران، ترکیه، روم و مصر با هم ارتباط تجاری داشتند. ای a تریفی. kafin miladiya? Ƙasar China, ƙasar Iran, ƙasar Turkiyya da kuma birnin Rome game da Masar sun kasance suna da dangantaka ta kasuwanci. Durost Migoyi: darin این ham be in mas'ale مسئله shude ast. abin da ka faɗa haka ne a cikin wannan jarida ma an yi nuni zuwa ga wannan mas'ala مردم ایران ابریشم چینی ها را می خریدند و کالاهای خود را به آنان می فروختند. متنان ایران sun سنا سیان الحریری دگا متنان mutanen سین سو کما سنا سیر مسو دکای میدانی نام این جاده قبلا جاده ابریشم نبوده است؟ کسان چوا سونان ونن هنیا ادا به کسنچه هنیر الحریری با؟ نه در مورد نام آن چیزی نشنیده ام آآ ban taɓa ونه ابو دنگنه dangane da sunan wannan در اینجا نوشته که یک جغرافیدان آلمانی حدود 150 سال پیش این نام را برای جاده ابریشم انتخاب کرده است. A nan wurin an rubuta cewa wani masanin taswirar ƙasa ɗan ƙasar Jamus kimanin shekaru hamsin da suka gabata ya zaɓi wannan suna na hanyar alhariri ga wannan hanya. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta dangane da wannan hanya dai Muhammad da abokinsa Ramin sun yi doguwar tattaunawa dangane da tarihinta da kuma yadda 'yan kasuwa suka kasance suna amfani da wannan hanya domin ɗaukar kayayyaki daga ƙasar Farisa zuwa ƙasar Sin da kuma wasu ƙasashe da ke gabacin nahiyar Asiya da kuma gabacin nahiyar Turai. idan allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa tasu a cikin wani darasi to amma kafin nan amarin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma waɗanda aka ji murin su musamman malama kudusiyan da kuma malama jula ifshin afefe ne abdullahi saluhu kuma fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke uh, tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan zazzabin shawara yellow fever ko kuma fever zone wata cuta ce da ke yaduwa ta hanyoyin cizon sabro kwari tsuntsaye da dai sauransu da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to marila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan zazzabin shawara yule ko kuma fever da daga cikin tutukan da kwari ke yadawa ko kuma sauro. Shirin a yau muna tare da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita a birnin Jos da ke jihar Plateau a tarayyar Najeriya, wanda kuma da farko ya fara yi mana bayani kan abin da ake nufi da shi zazzabin shawara. To gaskiya kalma dai ta shawara kalma ce mai a ko a hausance ma abin da aka fi kira shawara ita ce a ga'idan mutum ya sauya wato farin ido ya koma a ruwan rawa wato yalo kenan a wannan shi mafi yawanci a kira shawara to a dai kalmar likitanci ana kiranta jaundice a kuma shi jaundice ba a kiranta shi a matsayin ciwo ana ɗaukar shi alamun ciwuka da dama a ma'ana ba abu ne ke sa ido ya yi yalo ba ko ido ya yi farin ido ya yi launin dorawa akwai cututtuka da dama misali konewan jinin sikla konewan jini da ke faruwa a sakamakon ciwon sikla da kuma ba mamaki in mutum yana da ciwon hanta da kuma in mutum ma wani lokaci ko da malaria mai tsayi ne wani lokaci ido kan dan rine to kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa ido ya sauya launi ya yi ruwan ɗorawa maimakon fari to amma kuma akwai kuma wani ciwo da kwayan cuta take sa mai suna yellow fever wanda nau'in kwayan cutar virus ne suke sa wannan ciwon a da a baya an yi ta fama tare da wannan matsalar kuma yana ɗaya daga cikin muhimman ciwukan da ake tsoron yaɗa shi tsakanin ƙasa da ƙasa wato international borders a shi sa ko a fasfo ɗin mutum in za a yadda mara shiga wata ƙasa sai an tabbatar an mara rigakafin wannan a kwayan cuta ta yellow fever virus wato kwayan cuta ƙanana na virus wanda suke haddasa a yellow fever wato zazzabi ne sa shawara to wannan takaitaccen bayani kenan abin da za mu iya ɗauka matsayin ne shawara amma da dama idan mutum ya canza launi fari ya koma launin ɗaurawa to aka ce a wannan yana da shawara to amma wancan na zazzabi shi ciwo ne mai yaduwa abin da ke canza launin ido ba guda ɗaya bane amma an ga ce ciwon shawara da ake so a yi hidima a kan shi a ware mutane da kai kuma a yi rigakafin shi to ana maganan shawara irin wanda kwayan cutar yellow fever virus take haddasawa. To dakta ko ta waɗanne hanyoyi ne ake kamuwa da shi wannan zazzabin na shawara? Eh to aka ɗauki wannan kwayan cuta ta hanyoyi da dama. amma wanda aka fi jin tsoro shine ta hanyar numfasa wanda in ya shiga jikin mutum zai kawo matsaloli da dama zai kawo lallacewar naman jikin mutum zai kawo lallacewar jinin mutum ya kone yayin da jan jini ya ƙone yakan likita ya zama wani abu da ake kira bilirubin wato wannan abin da ke sa ido launin ido ya canja daga fari ya rine koma ruwan ɗorawa wato yalo to cikin hanyoyin da ake daukan ciwon kenan sannan akwai waɗansu hanyoyi daban amma dai ko ma ya ne hukumomi suna la'akari da cewa rigakafi na dakatar da wannan ciwon kuma yana hana yaduwa tsakanin ƙasa da ƙasa saboda haka dole ne a yi saboda kan mu ce dauko daga ƙasar da babu abun kuma daga kasar da ake da abin ya kawo kasar da babu a wannan kenan shi wannan kenan game da zancen yaɗa shi da hanyar da ake yaɗa shi to dokta an ce akwai rigakafin shi wannan ciwon wani karin haske ne za a yi mana a rigakafin nan zai kowa za a iya mashi sai dai kuma ga yara waɗanda ƙanana ne ba su gama tsarin rigakafin da ake kira routine immunization ba akwai sauyi da likitoci za su iya sawa amma kowa zai iya kaiwa duk mutum da ya kai a bar fasfo ya tashi daga wannan kasa ya je wata ƙasa za a yi mashi wannan rigakafin su kuma gobe za su tsara da suke so su yi su bi da wannan aiki na rigakafi da ya dace a bisa kuma ga ilimi saboda haka in za a kira za a kira ga duk wanda ya samu dama ya je a in an ga mutum da wani matsala a jikin shi da zai hana shi ya karɓi wannan rigakafi za a ci a ba yanzu ba amar kuma bayani wannan abin da ake tsarawa da kowane lokaci muna gani To ko ana warkewa daga shi wannan zazzabin? Eto eh akan warke, akan warke. za a yi jinya sai dai kuma akwai abin da ake kira high mortality rate. mafi yawancin mutanen da suke kamuwa daga wannan ciwon suna mutuwa. akwai alkalma daban-daban da ke nuna cewa daga kashi arba'in zuwa kashi sittin kan iya mutuwa in sun kamu da wannan ciwon amma akan samu wanda suke warkewa. Ah, to amma duk da haka dai ciwon da ya zama mai barazanar yaduwa ne ah, kuma yana kisa to za ka ga yana da tsoratarwa sosai a dalilin da ya sa ciwon ibola ya zama al'amari ne mai da ke da muhimmanci wa hukumomi da kafofin lafiya na duniya a ah, so shi ba yellow ba haka ne shi sa ko za ka je aikin maka ne sai an ma wannan kafin wanda wani wanda suke cewa allura alluran tafiya hajji mafi yawanci alluran da aka fi mai da hankali a kai alluran rigakafin ciwon shawaran kwayan cutar yellow fever ne saboda in an yi aikin iya samun mutum kariya na kusan shekara goma shi sa fasfo in ya kai shekara goma dole ka canja saboda za a sake ma rigakafin ba da ake amfani da tsohon fasfo da ke amfani da shi shekara goma sha biyu da suka wuce a zuwa cito za a zuwa buga ma biyu za ka tafi kasar da za ka tafi ana ganin rigakafin karfin ta ya kare sannan sannan ah, ah, dole a sake maka wani rigakafin kafin ka tafi wannan irin hikimomi da hukumomi suka yi kira a baya amma yanzu a kuma ko da ciwon hanta mai sa shi ma ido ya ah, launin ido ya canja daga fari zuwa shi ma da dauka kamar baya warkewa ne wato hepatitis B virus infection da kuma haddana amma yanzu alhamdulillah akan samu magungunan da suka yi tasiri wurin dakile kaifin ciwon sai su ma sun sa ciwon ma ya warke ba lallai ne in amfani da warke ba amma akwai alƙaluma da ke nuna ana warkewa. To ko ce shawara ce dakta zai baiwa jama'a game da shi wannan zazzabin na shawara? To gaskiya shawara ta babba shine na farko ga al'umman kasa don shawara na biyu kuma ga hukumomin da alhakin lura da lafiyar mutane ke wuyansu. na farko shawara ga jama'a shine na in an gai mutum ya hau zazzabi ido ya yi ne ya zama ruwan ɗorawa to kada a ɗauka cewa ai malaria ne ko kuma ai shawara ne saboda in ka ce shawara ne to me yake nufi ciwuka da dama sukan nuna kansu hanyar a tura launin farin ido ya koma ɗorawa ya koma yalo kenan ba ba ka san ma wani ne a ciki ba ba ka san ko mai yaduwa tsakanin mutum da mutum ne ko ma saboda kwayan jini ne ba ko saboda ciwon hata ba ka san me ba ne saraka in an ga yana da zazzabi kuma idan shi ya yi yalo wato yana da shawara to a yi kokari a tuntuɓi likita in mummunan ciwo ne da ka iya zama annoba sai maza a sanar da shi likita zai ɗauki mataki za a sayar da mutane ba zai kai yaɗu ba ya zama babban annoba ya fi shafan mutane a yanzu kun mun ga dai yadda ciwon lasa ya yi zama na babban matsala a Najeriya an yi fama da Ebola a baya. ka wayewa da sanar da hukumomi ko kuma asibiti ke gabatar da kashi a asibiti in ga wani abu dan kankani yana fi kyau fiye da kawai mutum ya ja bakin shi ya shiru ya dauka ai kaza ne ai shawara ne a shawara da ma'anarta daban a wurin mutane daban-daban kuma an je asibiti abubuwa da yawa ne kan iya nuna wa ido a matsayin canjin launi daga farin ido zuwa ruwan dorawa so wannan kira da shawara daga mutane shawara daga hukumomi a dinga duba matsaloli akai-akai wato sashen hukumar lafiya ta ƙasa da na jiha wanda suke lura da yaduwan ciwon annoba wato epidemiology unit ya kamata su ma su dinga yin rigakafi a kai a kai ana kuma shiga cikin al'umma ana duba ba sai abu ya fara kankani ba ya zama babban matsala sannan a ta kokawan ya za a kwaci mutane a hangen nesa da kuma ɗaukan mataki tun kafin abu ya zama ya caɓe shine a Allah shine alheri wannan kenan malam To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata ran talata idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed na Jami'ar Jos a birnin Jos da ke uh, jihar Plateau a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa kuma idan ana biyar da mu za a iya tuna cewa manufar wannan shirin dai shine taɓo batutuwa da dama da suka shafi rayuwar matasa ta mahanga daban-daban to da fatan za a kasance tare da mu domin a saurari shirin namu na yau. Idan kowa har ba a manta ba a shirin da ya gabaci wannan mun yi magana ne akan yadda addinin musulunci yake ɗaukar matasa da kuma matsayin da ya ba su. Mun kowa hira da malaman addinin musulunci waɗanda suka yi bayanai dalla-dalla akan haga. Bisa matashiya an ji bayani akan hatsarin da yake tattare da samartaka da kuma ƙa'idoji da musulunci ya shata waɗanda za su iya zamarwa matasan da samari tudun mun tsira idan suka yi aiki da su. hakanan kuma mun ji ta bakin malamai akan halayyar da musulunci ya buƙaci samari su kasance a tare da ita to a yau za mu ci gaba akan yadda musulunci yake kallon waɗanda ya kamata a ce samari da matasa ɗin sun yi tarayya da su a rayuwarsu ta yau da kullum ga abin da malam adamu babayo yake faɗa. shari'a ta tsara a daidai wannan lokacin malam kamar yadda na yi shari'a ta tsara wa matasa barnamage ko program na musamman na farko tukunna waye za su yi musharaka da shi ina ya kamata a gansu inda baya bai dace a gansu ba na'am ruwaye da yawan gaske manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsokaci ya tunatar da matasa akan muhimmancin lizimtar masu hankali da wasu suka dace ya zo a ruwaye cewa daga bakin ma'aiki cewa annabi isa dan maryamu alaihi salam sun hawariya sun tambaye shi akan cewa ya ruhan lahi wa ya kamata mu yi mu'ashara da shi wa ya kamata mu yi mu'amala da shi wa ya kamata mu yi harka da shi annabi isa alaihi salam ya amsa musu da cewa ku mu'amala da wanda idan kun gan shi zai tuna muku allah zancensa zai kara muku tsoron allah mu'amala da shi babu abin da zai tsara ku da shi in banda tuna muku zikirin ubangiji so matasa ana fatan a gan su wato sakan su harkar addini na gaske wanda idan muka duba harkar addini kuma shine kokarin sanin waye ubangiji kana da kuma hidima al'umma da bin tafarki madaidaici ah, akwai barnamij na musamman da aka tsara malamai marubuta sun yi manzo kamar yadda manzo ya bayyana so matasa suna da ɗawainiya mai yawan gaske a kansu wurin ganin cewa sun yaki waɗannan matsaloli da suke fama da shi na na samartaka ko na tashi wurin ganin cewa sun yi koyi da na gaba da su sun yi koyi da sabon addini musulunci mai tsarki akwai ruwaye da suka yi bayani masu yawan gaske akan muhimmancin neman ilimi ga matasa muhimmancin tarbiyyantuwa da tarbiyyar irin na addini muhimmancin abubuwa ga sunan da yawan gaske ruwaye da yawa sun yi bayani akan alala ko daraja da Allah ta'ala ke ba matasan da suka gama a rayuwar kurucensu wurin bauta a Allah. Lallai kam wannan wannan fatara na rayuwa fatara ce mai matuƙar hatsarin gaske ga matasa. sau da yawa ake yin kira ga matasa da su zama masu wato kallon waɗanda suke gabansu a shekaru domin su zama musu abin koyi tambaya a nan ita ce ko da akwai matasa da suke iya zama abin koyi ga tsararsu matasa sheikh bashir lawal ya amsa mana wannan tambaya da cewa za mu samu cewa shi kanshi manzo sallallahu alaihi wa sallam rayuwar shi gaba ɗaya abin koyi ne na farko al'umma ce ta jahiliya a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya sa aka sanya haihuwarsa cikin wasu mutane jahilai waɗanda suke da ke kashewar zuciyar da suna iya binne 'ya'yansu da rai kamar yadda tarihin musulunci ya nuna haka nan amma sai zamana ya tashi a matashin da dukkan garin ake mishi kyakkyawan shaida cewa wani matashi ne mai gaskiya da amana a haka manzon Allah ya tashi duk wani gwarzo yakan fara ne da haka nan kenan a hatta a kuruciya a karantar manzon Allah da irin tarihin shi na mu abubuwan koyi sai na Ali wanda aka yi ittifaki da cewa ne na manzon Allah ne kuma ya kasance yana taimakawa addinin Allah subhanahu wata'ala tun yana karami shine kamar wanda za mu ce sojan da ke ba wa manzon Allah kariya a lokacin da manzon Allah zai fita daga wasu matasan sawa da akan ingizo su domin su yi manzon Allah rashin kunya to Imam Ali tun yana karami ya kasance yana ba wa ma'aikin Allah wannan tarihin yana taki mishi baya hakanan lamarin ya ci gaba ya gabatar da dukkan kowace so ba wa manzon Allah kariya da addinin a yakokin ma Allah gaba ɗaya da ya yi da Qurayshawa za ka samu dai shi ne ke rike da tuta wannan ma'aiki ya kwama tare da Qurayshawa an banda yaki ɗaya na Tabuka wanda ba a ma yakin ba so Imam Ali tarihin za mu iya ganin shi abun koyi ne da matasa za su iya amfani da shi sosai. abu ne da yake sananne cewa matasa su ne ƙashin bayan kowace al'umma kuma su ne shugabanni da jagorori na gobe a cikin al'ummansu a dalilin haka suna da rawar da za su taka domin ganin gyara abin da ya ɓace a cikin al'ummarsu tun a wannan lokacin na samartaka su malam bashir lawal ya yi mana bayani kamar haka wato irin gudunmuwan da matashi zai bayarwa ya fi kowa wato mun fi bukata kuma alhamdulillah kusan duniya a yau za mu ga irin sauyin da ke faruwa a duniya duka daga wajen su wayannan matasa misali abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya kurori daban-daban na neman kawo gyara wajen samar da hukuma akalla wanda za ta yi kokarin raba daidai wanda za mu iya kiran shi da adalci misali wajen tafiyar da tsarin sun sa akan su ne suka yi kwara to mu a irin nan al'umma din za mu samu cewa musulunci yana da haka kan lallai mutum ya zama ya damu da al'umma ya zama mutum ne wanda yake mai amfani a cikin al'umma to ya za ka ka zama mai amfani ne lokacin da mutum ya amfanar da kuruce shi wajen gina kansa da ilimi na farko kenan matasan musulmai da bukatar su samar da ilimi saboda ba abin da za ka iya yi a yau sai da ilimi din bayan mutum ya sami ilimin sannan ya zama yana da hadashi a wajen amfanar da ilimi din kai ya zama mutum ne da yake son ya zo duniya zuwan zomo kasuwa ya zo ya tafi ba tare da ya samar da tasiri mai amfani wa duniyar ba addinin mu ya nuna cewa mutuwa eh, ba karewa ba ne mutum zai iya dasa wasu ayyuka a duniya kuma ko da bayan ya mutu yana eh, makwancin shi a barzahu kafin tashin alkiyama lada zai ci gaba da kwarara zuwa kabarinsa sai daga cikin wa'annan su ne ake cewa sadakatar jariya shine sadaka mai gudana wato ayyukan alhairai daban-daban da mutum zai shuka wanda zai dinga samun fa'idar shi a lahira. نداء الخميني هجتنا to ma saurare nan ne wato magaryar tukewa a cikin wannan bangaren na mahangar musulunci dangane da matasa da fatan amoru da abin da aka ji ku kasance a cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. Kiɗan iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau ma da ɗauki da sabuwar waƙar nan da wani mawaƙi na nan ƙasar iran ya yi ne mai suna muhammad bankdar da fata masu su gyara zama domin su waka a bakin mai ita. دل ما گشودی سرگره از کار تو می گشاید estás. باغ مبین گلشن گل به فروش رنگ راه ببین جوش چمن سرمه به چشم خسته است سرمه به چشم خسته شا بغز جواب نوشتم عهده آن شا هر جره از زلف دوتا گشودی عهده غم از دل ما گشودی صد جره از کار تو میگشاید خدا نبندد دست گل گشارا عقده نام میفکن بر دل ما خدا را to da kyau muhammad Bangdar kenan aka saurara a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su kuma anan zan daga aya sai a wata za ku ji mu dauki don sabon shirin amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu da muke gabatar muku a shafinmu na gizo wato www.hausatv1.ng روان چه سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست کار قضیه ماجراست هر که در صد چو منش خون بهاس گر بزنندم به تیر در نظرش بیدری دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست سلسله موی دوست حلقه دام بلاس هر که در از این ماجراست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست tarbiyyar iyali Mr. salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da warhaka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da ƙarshen Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin muhammadiyya muna fata har ila yau sauraron mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faru kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauci ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san ya shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam alhali a yau bai sani ba baka taba jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a ƙas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje Ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko ma'ana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama me sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jihar hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na birnin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV inda muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam ta ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba akan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shine ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zowa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko Ka ga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin albeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yara manyan gobe in yara ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shine ne